biyo bayan bala'in zafin yanayi da ya abka ma kasashen yankin sahela irin wannan lokacin matsalar ramcin wutar lantarki ce kuma ta ke sawar jama'a na kokawa a cikin manya-manyan biranen jamhuriyar nijar ko da yake kamfanin gidan wutar nishelak na jamhuriyar nijar a wata sanarwa da ya fiddo a shekaran jiya ya yi bayani irin matsalolin da suke faruwa daga tarayyar najeriya da ke baiwa jamhuriyar ta nijar wutar lantarkin dauko daga ga matsalar uh, iskan gas da mai wanda ake amfani da shi wajen gudanar da wannan aiki da kuma karamcin wutar ita kankanta ga tarayyar najeriya waɗansu mazamna unguwar muwadata a nan cikin garin birnin kwanni na roƙo don allah da agiza musu game da wannan matsalar ta wutar lantarki a cikin unguwarsu akwai matsala ka gane saboda wasu sai gari ya waye na allah su je su buɗe shaguna su yi gyaran radiyo su wani harkar wuta wani abu mutum ya samu abu da zai ci da iyalin shi sannan dangance da zahin da ake cikin ya kamata su tausaya mana ka gane ku bir kullun ku bir kullun ku bir epi kuma in an ka saki an ka maka facture mem shows da tahwarin inda ke consumption na wuta ko kuma ta zarta tahwarin kuma kai baka shawo haka nan muna roƙo saboda Allah su tausaya mana su taimaka mana su dima su cikin halin da ake akwai wanda bai iya rayuwa sai daga las wallahi akwai wanda ya saba sai da kilim ko benti duka wannan matsaloli ne in sun san yadda za su yi Allah su taimaka mana su ka mana saukin shi sunana Aliyu Attahir nan mun wadata ta ɗaya mun matsalar hutattan wannan ƙarhi ana cewa ku fiji fiji shi ce fiji-fiji hece kik wannan abubuwa su to su diba da Allah su la harkata yanzu na in magariba ta yi mahi akasarin mu duk mutum da wanda ka son in ya danci abinci ya sa galas ga ruwa ya sha amma ina ba mu samu galas sai mun tafi wata unguwa bada ta kuma mahi akasari du kowa yana da dan firigon da shika son shi taimaka ma dan uwa ta da shi to wannan abu da Allah yan nishlakin nan su to su dan za su diba mana ba da bayan haka dai wani iccen tangarahun wutar lantarki ne ke batsikin wuta a tsakiyar dare a lokacin lokacin da jama'a suke barci a unguwar proje kaura a nan cikin garin birnin kwanni kamar yadda mutanen unguwar suka shaida mini shi al'amari ka san ya taho ya kasance da an sai an yi shi amma su su gyara abin su sa na kware saboda yan ana sa na kware Allah su da abin bai ka haka domin shi a amin shekarun jihar ya tashi kuma ya tashi yana wata ran ya tashi ba san da zai tsaya ba shi ma ni shi da muka kira gare su ai ni a gyara a sa abu na kware wanda ya dace domin abu samu irin wannan matsaloli saboda yana ana samu irin wannan matsaloli abun ba nan zai tsaya ba can daidai ne haka ne ya kamata in su in sun gaji ne ma su saki su bayani ka ko sun kai a jikin su ne a ji ba fiske fil karame ne kuma yanzu surkukin ya yi kwanta ya kai gidajen mutane to ga ku ko ba kadan bacci shi ne ya kamata bar ma su yi aikin da ya kamata wayoyin ne suka gaji a sake kabil din sarkin gaba ɗaya mana yayi da aiki kwana daya kwan biyu a kuma ana yi cikin kuran ba ne. wasa bane dan jama'a na wani sana ta da a kawo tiyo a bada asawuran ci suka kuwara aikin ku ne an taba kan kuran da ruwa da sanga pompe suna kasha to gaskiya kamata su yi aikin kirki abin da zan ga yake daga cikin ababen da ke damuwar jama'a game da wannan zancen shine rashin karfin wutar abinda ke haddasa sabkar ma'aunin wutar lantarkin daga lamba 220 zuwa lamba saba'in kuma takan dawo da karfi abinda ke sawar kayan jama'a jama'a na konewa a wani karon abinda ake kira best de tension amma shugaban ma'aikatar gidan wuta nishelek reshen birnin kwanni na cewa yau da safe sai fi hankuri domin ba da son su bane ababen ke faruwa haka kun san yosita nishelek lokacin zahi matsaloli ake samu da mutane kowa eh, yana profiti zahi da wani mai sa duk abin da mai aiki da wuta wani lokaci ake girki amma shi problem na kaura ai ba yau bane ba kaura take da wuta wannan abin kwanakin baya dan samu movie sarajin aka samu su transfo aka gyara shi shikenan mai amma wanga an gyara shi shekaran jiya waccan jiya ya taso kuma liman problem suleiman foto ya faru kenan wannan matsala ce wadda mun gyara su ɗaya amma yau muna gyara shi mutane abin da so da mutane su kwantar da hankalinsu muna ƙoƙarin tunda kowane lokaci a kira mu muna zaburwa mutu tunda ba mu sani in ba gaya muna kai ba tunda muna gani barashima suna karuwa kinan barashima suna karuwa kiri barashima di consumption ko eh abu ne wanda kullum muna cewa mutane da su yi haƙuri tunda abu ne ba da son mu ba ba da son mu ne ya zo ba ya zo kenan duk kowa da kowa sai ya ɗauki ya haƙuri tunda mu ba kayayyakin da yawa ne suke lalacewa dole sai an sake su haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar